amma me ai matsalar ka da igiyar ta suke ne saboda ka san na ganki kuma ina kokari in muke magana dan magana da ke ga musu na ciki wallahi a ah, <clears throat> dama ni a shirye nake wallahi tallahi in dai har zaki amince zan iya ga iyayena a gama komai ko a yanzu ko yanzu yanzu nan ko yanzu ko yanzu ko ɗazu ko yaushe ne in zaki yadda wallahi sai a daura mana aure sai ki nake da aure wallahi wata ce muka haɗu irin wannan leshin ta sa da sai dai gyalar ta ne wallahi na da ta ce da lafiya a'a amala ni na riga na shaida sadaki lakadan alhamdulillah ka ce ko yanzu ko an jima ko ko saboda haka me ya rage kuma ka ka samu mata wallahi Allah ya baka